Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga 'Yan Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala tantance sabbin jakadu 47 da shugaba Buhari ya tura inda a ƙarshe ta sassauta tambayoyin kwakwa don kaucewa taɓa kimar wasu jakadun da aka samu waɗanda suka samu cikas ga rera takin Najeriya. Baya ga kaddamar da layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna, gwamnatin Najeriya ta janye aikin gina garin yan fim da zai ci biliyoyin naira. Mutane da dama sun soki lamirin shirin amma yan fim sun nuna rashin jin daɗin su ga janye aikin. Imran Adam mai sharhi ne a Abuja ba maganar mutum zai duba bangaren me zai kawo mai aljihunsa ba shin ya ɗabi'ar kuma al'ada ko kuma in ce tarbiyyar mutanen yankin zai kasance shi ma abin tashin hankali ne gwamna ya Rufai na Kaduna ya kafa kwamitin mutum tara don tsara aiwatar da binciken kwamitin aron gamar yan shiya da sojoji a Zaria za mu yi namu wanda gwamnatin tarayya za ta yi za ta yi nata akwai abubuwa malaman sunna kaɗai za su iya gyara abu babbar kotun tarayya ta soke kwamitin makarfi a jagorancin PDP da hakan ya bawa Alimadu Sharif nasara da alamu ta kaddamar dan majalisa Abdulmumin Jibrin da kakakin majalisa Dogara zai kai ga kotu. nasu da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Yau zauren ya sauka jihar Adamawa don tattaunawa kan mafita game da tashe-tashen hankula masu nasaba da zargin ɓatuncin addini, amma masu tattaunawar sun fara ne da sharar fage a wannan makon. Kar in cika ku da surutu daga Adamawar ga wakilinmu Sanusi Adamu mai jagorantar tattaunawar. A jama'a mu da warhaka, mu da saduwa wannan shiri inda za mu tattauna kan a cuɗanya ko kuma zaman lafiya tsakanin mabiya addinan nan guda biyu da muke da su, addinin Krista da kuma addinin Musulunci. Yau a wannan shirin muna tare da manyan baki daga addinan nan guda biyu da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Tare da ni akwai Bishop Mike Moses shine shugaban kungiyar kristoci ta Najeriya reshen jihar Adamawa. Akwai kuma Alhaji Gambojika shine mataimakin shugaban majalisar addinin musulunci ta jihar Adamawa. Akwai kuma Alhaji Abdullahi Damari shine shugaban kungiyar da ke shiga tsakanin mabiya addinan nan guda biyu domin wanzar da zaman lafiya da ake kira Interfaith Mediation Center International. Akwai kuma Tom Garba ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Malamai barkanku da zuwa wannan wannan zauren kwana-kwanan nan ko cikin 'yan shekarun nan da suka gabata mu najeriya ko kuma jihar mu ma adama kanta mun sani ana zama ne zaman iyali ɗaya dangi ɗaya 'yan uwan juna amma cikin ɗan lokaci kalilan abubuwa suka sauya inda ake samun rashin jituwa ko kuma ake zaman doya da manja tsakanin mabiya addinan nan biyu idan aka zo yin harka na yau da kullum ko na gwamnati ko kasuwanci da sauransu wayannan batutuwa su ne za mu taba a cikin wannan zauren da farko zan soma da alhaji gambo jika a mataimakin shugaban majalisar kungiyar mabiya dinin musulunci ta jihar adama alhaji gambo Jika shin a kowane mataki zai kamata a ɗauka domin a kawo ƙarshen zaman kyama da ake samu tsakanin mabiya addinan nan guda biyu to alhamdulillah ina ganin mataki na farko shine su mabiya wannan addinai dole su fahimci menene kartarwa addini domin rashin fahimtar menene kartarwa addini shi ke kawo wannan sannan abu na biyu shugabanni na wayannan addinan dole ne su rika saduwa a kullum suna fahimtar juna a tsakanin sannan na ganin abu na karshe duk baragurbi cikin wayannan addinai domin ana samu akwai su a kiristoci akwai su a musulmai dole ne wayanda suka fahimci addini fahimtar da su cewa hanyoyi da suka dauka na kawo matsaloli ba hanya ce wanda za ta kai mu ah, ga zaman lafiya ba kuma ba a amince da abun da suke wannan shine nake ganin nan da na hanyoyi to za a kawo ƙarshen wayannan matsaloli a wannan kasar. To a madalla Alhaji Gambo Jika, Bishop Mike Moses shugaban ƙungiyar Kristoci na jihar adamawa ka ji abin da biyar alhaji jika ya ce ya ce akwai jahilci a ciki shin gaskiya ne idan muka ce ku da kuka zama limamai na addinan nan guda biyu sakacin nan daga wurin ku yake ba ku karantar da mabiyan ku abubuwa da zai ƙara danƙon zumunci tsakanin su da al'umma da suke zaune da su kuna cusa musu kyama da sauransu gaskiya ne malamai su suke da wannan laifin to sai godiya ga ubangiji kamar yadda ya faɗa akwai rashin fahimta rashin fahimta eh, yana nan guda biyu ne ɗaya za ka ka karanta baka sa me aka karanta ba na biyu kuma za ka yaka ji baka fahimci me ka ji ba shi za zaka ga a kulliyomi malaman addinan nan suna suwa mutane kuma suna ji abu da suke ji daban akwai wayansu kuma sojojin hayan malamai wadda ba su cancanta su koyawa mutane ba sabilda su ma sun samu damuwa da fahimtar ko kurani ko bishara yau suna kan gaba irin wannan ya zama dole ne mutane wadda suke da zuciya su bi adinan nan za su ya goce sabili da rashin fahimta amma a babban abun shine 'yan siyasa su ma sun zo sun shiga sun kwaba mana al'amarin addini a kasan nan yau damuwan da muke da su a kasan nan na addini ba lalle lalle a gun malaman addini ba ne amma yana gun ma 'yan siyasa kowane mutum yana so ya amfani da addini sabili da cin siyasa ko kuwa rama ko kuwa dai wani abu da ke zuciyan shi amma ba malamin addini wadda zai fito yau ya ce ku je ku yi kisa wadda zai fito yau ku ku kona matsalanci ko ku kona church amma mutanen eh, siyasa sukan iya wannan sabil da a samu abun da su ra'ayin su ke so. to na gode Moses. Abdullahi Damari kai ne shugaban kungiyar nan da ke shiga tsakanin mabiya nan guda biyu da wanzar da zaman lafiya. lafiya kuma ka ji abin da waɗannan malaman suka faɗa a wani abin da yake faruwa kwana-kwanan nan ko kuma kunno kai baya-bayan nan shine inda zaka ga da zarar wani daga wani bangare na addinin nan guda biyu ko ya yi wasu kalamai ko kuma ya kai dai ko dai ya keta dai zuwa wancan bangaren sai ka ga mutane sai su fusata su bari fushin su akan su to ban sani ba idan ka dubi abin da malaman nan guda biyu limaman nan biyu su kai magana kai a ina wannan kuma kake ganin yayi sanadin irin wannan rashin jituwa da ake samu to alhamdulillah malam sunusi da farko na gode da bani zarafi na zo na zama ɗaya daga cikin wanda za tattauna a cikin wannan lamarin abin da suka faɗa k'i da gaskiya ne kuma ba za ka ƙara komai ba domin su sun sani kuma shine yake wakana a dangane da tambayanka addini abu ne yake da muhimmanci a kowane bilada da zarar ka taɓa addinin mutum to dole zai dame shi saboda haka akwai bukatan su masu wa'azin ko ko shugabannin addini da suke gabatar da wazuzuka ko a coci ko a masallatai su kiyaye bakunan su san irin kalaman da za su yi amfani da shi a lokacin da za su yi wazi su san irin mutane suke gaban su kamin su gabatar da kowane wazi amma zaka tarar wasu duk da cewa Allah ya ba su sani na addini Allah ya ba su basira idan suka fada a wani yanayi ko sun shiga a cikin jama'a suna gabatar da kalmomi na ubangiji wato wa'azi sai ka tarar sai wuce su wuce gona da iri har ya je ga kai ga inda za a tashi a fusata a fusata har ma kamar wani lokaci za a yi fada a tsakanin juna wani lokacin ma akan yi fada a tsakanin juna ko da shike mu alhamdulillah a nan adamawa akwai fahimtar juna gurgudo amma wannan akwai bukata mutane su malamai koko masu wasu da su yi gaba su yi la'akari da shi amma kowane mutum addinin sa yana da muhimmanci a gare shi saboda ka. don kai banzan kalam eh, wato kalamu dangane da addinin sa to dole zai bata masa rai zai je ga zai yi fushi har ma yayi reacting inda zai jangalo rigima tsakanin shi da sauran mabiya to madalla malam Abdullahi Damare a ah, Mr Tom Garba dan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ah, <clears throat> ka dai ji da malaman nan duk suka ce game da zaman zamantakewa tsakanin mabiya a nan guda biyu hmm. a ah, matsayinka na yin sharhin al'amuran yau da kullum wani irin sharhi za ka iya yi game da ah, irin alaƙa da ke tsakanin mabiya da yanzu eh to malam sunusi zan ce maka barka da kokari barka da wannan abu da ka kawo saboda ko kuma biyu suka kawo saboda su taimaki jama'ar Najeriya dan da wannan zamu ina ganin za a iya abin da ake cewa wawa da jama'a kai shekaru da bayan can da muke yara a tashi na wallahi tallahi babu bambanci tsakanin Krista ko wake musulmi a ƙauye na tashi a garin Kurama a karamar kamar Lere jihar Kaduna samu nata har yanzu da nake maka maganar nan wallahi ma sunan mahaifiyata mai ro sunan mahaifina garba amma dukkan su ba su taba sallah ba amma amma kakana kuma ya mutu masallaci ina son gaya maka me nake son ma matashiya ina da yan uwa ina da yayye ina da kakanni ina da faffanni kai zan yi ce maka ma ina da yan uwa na kudda wanda cikin mu ɗan uban mu sun sallah suna musulunci kuma ranar sallah ko kuma ranar kirsimeti ba za ka iya ta wa yake musulmi a cikin mu ba wa ke kirista kaga a sabanin abin da yake faruwa yanzu kasan za mu ce abubuwa sun lalace sai mu ce to me ke dalili Ka gani a sani na na dan jarida kuma da karanta littattafai da nake ta yi in ka duba daga bakari har ka dawo nasi wallahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi yawata zaman lafiya magana akan zaman lafiya kai hatta ma sura da aya ta sauko akan ka zauna da makwabcinka lafiya sannan ka zo ka duba daga farawa har zuwa ruya sai yohana a cikin littafi mai tsarki eh, eh, almasihu yesu almasihu yayi magana ya ce har da ba duniya fa ya ce salama ta nake bar muku salama ta kuma wanda nake ba ku na ba kamar yadda duniya take ba ku ba ma'ana anan ni salama ta ne nake ba ku wanda tafi na duniya Amma duniyan ta nemi ku da cin salama kuna ba ku tawa salama ku za da lafiya da jama'a to ka gani a nan zan iya ce maka za kamar yadda a karmar ne mai magana farko ya faɗa mutane ba su da ilimin sanin me ke a cikin littattafan nan guda biyu sosai sannan sai aka dawo aka samu kusan malaman mu da fastocin sun zama ɗan aikin shata na 'yan mu. je ka faɗa abu kaza ko kuma idan suna da ra'ayin wani kaza zai zama gwamna ko wani gaba zai zama shugaban ƙasa sai su fito da wata aya ko kuma wata sura wanda suke gani idan suka yi wa'azi a kanta za ta rinjaye jama'a to dan uwana ban bare ya magana kusan gaskiya ne mu a Najeriya bamu da abin da muka tabbaka da shi bamu ga abin da muke so kamar a ce maka ni dinnan wani a ce maka ni ba abin da mun kamar a ce maka mutum Kirista ko kuma mutum musulmi to kaga na ku kuskure sannan kana ci kana ibada sannan baka bin ka'idodin abin da littafi ko kuma alkur'ani ta gaya maka kaga ko matsala to kaga idan aka dawo aka ce mutum ne san abin da alkur'ani ta faɗa ko littafi mai tsarki ta faɗa ta babu ko wani ya zo da wani gurbataccen magana ko kuma gurbataccen wa'azi ya san abin da alkur'ani ta fayyace masa zai iya fasara ta zai iya mata a ganin yadda Allah yake so a ganta haka kuma littafi mai tsarki idan ka karanta ba kowane fasu ba zai zai so maka furci na ko kuma azin wani cewa abu kaza zama a kaza kai karan kanka ka san gaskiyar magana to zai zama to ba kowa ne zai zai duba ka ko kuma luba ka cikin wani yana mana kyau ba. Haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran da Nuhu daga majami'ar Ikwa a Bauchi wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa sai kuma Sheikh Halliru Maraya daga Kaduna ga Sheikh Halliru Maraya. Auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ali tayyibin tahirin wa sahibi jami'an haqqa gadon kidaril azim. Ya zama wajibi a ɗauki matakin tsaro sosai sosai ba wai a arewa ko da a dukkan ƙasar baki ɗaya amma tun da muna magana ne akan wannan yanki kuma yanzu duk abin da ke damun najeriya yana damun ta ne sosai daga arewacin najeriya musamman arewa maso gabas to duk yadda za a yi a ga cewa su jami'an tsaro an ba su ƙarfin gwiwa wajen ba su dukkan abin da yake hakkin su da kuma ƙara sama musu makami wanda suke bukata da kuma kulawa da su da kuma tabbatar musu da cewa ko da sun salwantar da rayukansu wajen wannan aiki nasu to babu shakka hakkinsu ba zai makale ba kuma da za a kula da iyalansu don matuƙar ba a samu zaman lafiya a wannan yanki na arewa maso gabas ba to ba za a samu zaman lafiya a arewa ba za a samu zaman lafiya a najeriya gaba ɗaya ba ina kira ga shugabannin najeriya wato daga ɓangaren zartarwa da ɓangaren kafa dokoki wato ɓangaren majalisar ƙasa kenan da hatta da bangaren shari'a ɗin, sannan da kuma jihohin arewa guda goma sha tara gononin nan sha tara dukkan 'yan majalisu da zamana sun tasa amanar da aka miƙa musu a gaba ganin cewa sun kare ta idan aka yi hakan allah ya sa yarda wannan yanki namu na arewa martaba za ta dawo idan martabar arewa ta dawo martabar najeriya ce gaba ɗaya ta dawo alhamdulillah ne maganar aikin noma a baya wanda idan aka dage za a ga cewa zai samo wa ƙasar nan kuɗaɗen shiga kila fiye ma da abin da take samu daga arzikin man fetur to sai dai ga wani abu kuma da yake wa wato harkar noma ɗin barazana musamman a nan yankinmu na arewa shine rikicin fulani da manoma wanda har ya fara fantsama zuwa kusan jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Allah su wata wata ya kiyaye. Wani ba karamin barazana ba ne ga rayuwar al'ummar arewacin Najeriya da kuma al'ummar Najeriya ga baki ɗaya. Fulani makiyaya da manoma ya kamata kowannen su ya fahimci cewa kowanne na buƙatar kowanne domin kiwo da noma shine gaba ɗaya abin da ake kira noma ɗin a dunkule samar da dabbobi da samar da abinci sinadarin rayuwa wanda ba za ka iya samu ba ta hanyar shuke-shuke to sai dabba ta ci kai kuma ka ci wannan nama na wannan dabba sai ya zama na ka samu wannan sinadari to sai zamana mutanen da ya kamata a ce sun fi kowa zaman lafiya a tsakaninsu sun fi kowa zumunci a tsakaninsu wato makiyaya da manoma su zamana suna kashe junansu a kan abin da bai taka kara ya karya ba so ina kira a gare su su ji tsoron Allah sani rayu ran dan adam ba karamin al'amari ba ne a addinin musulunci idan ka kashe rai guda ɗaya tal wato ko dan uwanka ne mai addini irin naka ko addinin ku ba ɗaya ba sai ka kashe shi to babu shakka Allah subhanahu wataala saboda darajar da yake ba rai da girmama dan adam da Allah subhanahu wataala ya ce to zai zama na laifin ka kamar ka kashe dukkan mutanen duniya ne baki daya tun daga annabi adam alaihi salatu wasalam har ya zuwa dan adam na ƙarshe so da ka a ji tsoron Allah shi ma rabaran ubala nuhu ya ce adalci da hakuri sun zama dole muddin ana son zaman lafiya abinda maganar Allah ta ce a wancan littafin annabi amos da na faɗa sura biyar aya ɗaya ta ce kun masa wa talaka lamba kun kwace musu abincinsu saboda haka kuma ba za ku zauna a kyawawan gidajen da kuka gina da duwatsu ba to mu tunaninmu a nan shine kiran da muke yi tun da an iya gano yawancin barayin gwamnatin nan an iya gano waɗanda suka karya ƙasar nan to da ya kamata su aka matsa ma lamba ba kuma talaka ya koma yana zama cikin kunci ba idan har an iya gane waɗannan ɓarayin ƙasa da suka sace dukiyan ƙasa suka yi cin hanci to ya kamata a ce su ne aka matsa nan ba amma ba talaka ya koma yana zama cikin wahala ba sun yi gine-gine ko a wani ƙasa ne ya kamata a bi su kamar yadda wancan aya ta faɗa sun matsa wa talakawa nan ba sun gina gidaje na duwatsu ko a bi su a kwato haƙƙin talakawa shugabannin ƙasa ina ƙara kira a gare ku ku tuna da kalmar nan da ya kawo ku adalci abinda Allah ya faɗa kuma ta bakin annabi Amos sura biyar aya sha biyar ya ce ku yi adalci cikin majalisar alƙalanku wataƙila Ubangiji Allah mai rundunar mala'iku zai yi wa sauran da suka ragu na wannan al'umma alheri. Shugabanni idan kun tsaya akan adalcin nan da ya kawo ku, idan kun aikata adalci Allah ya yi alkawarin zai yi wa sauran al'umma na ƙasa alheri to ashe kuna da hannu kuna da rawan da za ku taka wajen samun alheri a cikin wannan ƙasa amma kamar yadda ayan nan ta faɗa ta ce sai kun yi adalci a cikin majalisunku to muna kira da a ƙara jin kukan talakawa kada ya zama talaka ne aka matsa ma nan ina kira ga cewa faɓarawon nan faɓarawo yake duk wanda ya sace haƙƙin talakawa sunan shi ɓarawo, ko daga wani sashin ƙasa ya fito ko daga wani addini ya fito ko daga wani ƙabila ya fito ko daga wace jama'iya ya fito muna kira da cewa waɗanda suka yi sanadiyar talaka yake ciki a yi adalci kira na biyu da nake da shi shine ga masu arzikin ƙasan nan musamman mu 'yan arewa domin wata hausa ta ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake to ga kiran da nake yi shi ma akwai ayar da nake in karanta a cikin littafi mai tsarki sashin linjila littafin tumoti ta biyu zuwa da aya sha bakwai zuwa sha tara ta ce masu dukiyar duniyan nan kuwa ka gargaɗe su kada su dogara ga dukiya marar tabbata sai dai ga Allah sannan ya ce ka gargaɗe su su yi nagarta da jinka a wajen aiki nagari su kasance masu hannu take suna alheri ta haka suke kafa wa kansu kyakkyawan tushe to akwai karin maganar ma da ta ce mai kuɗi a hokin sarki idan har wahalhalun ƙasan nan na nema ya gagari shugabancin ƙasa ina kira ga masu hannu da shuni na ƙasar nan su tashi su taimaka su tashi su sa wa gwamnati hannu su tashi su dubi talakawan da ke kewaye da su su tashi su dubi yadda kasar take ta samar dangantakar. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.